Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Mahmud Ibrahim kware da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau rana Asabar 24 ga watan Yuni na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya gargaɗi dakarun ƙungiyar sojojin haya ta Wagner yana mai cewa za a hukunta duk wani jami'i da ya yaƙi muradun Rasha. Ƙungiyar tarayyar Turai na goyon bayan yin amfani da kuɗaɗen kadarorin Rasha kimanin dala miliyan 230 wajen sake gina Ukraine. Fasinjojin wani jirgin sama mallakar kamfanin Cathay Pacific sun tsallake rijiya da baya a yau da safe a filin jirgin sama na Hong Kong. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaru. To kanin labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa a yau Asabar hukumar alhazan Najeriya ta kammala jigiran maniyyata daga Najeriya zuwa Saudi arabiya Hukumar ta jigilar maniyata fiye da dubu saba'in da biyar wanda idan aka hada da waɗanda suka bi jiragen yawo za a samu jimlar dubu casa'in da biyar. haka kuma za a ji cewa kasar kamaru ta sha alwashin dakatar da gidajen talabijin masu tallata ko yada auren jinsi hukumar sa ido kan kafafen yada labarai ta buƙaci dukkanin tashoshi da ke tallata shirye-shiryen da su gaggauta janye su ko kuma su haɗu da fushin gwamnati sai kuma shirin a dawo lafiya da baba ya kuma ke kawo mana da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel to amma fa duk wannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun. A yau Asabar shugaban Rasha Vladimir Putin ya gargaɗi dakarun ƙungiyar sojojin haya ta Wagana inda ya ce bijirewa umarnin kwamandojin kula da ayyukan soja cin amanar ƙasa ne. Yana mai cewa za a hukunta duk wani jami'i da ya yaƙi muradun Rasha. a wani jawabi ta kafar talabijin shugaba putin ya yi alkawarin daukar matakan da suka dace wajen daidaita al'amura a birnin rostov da ke kudancin rasha inda kwamandan dakarun kungiyar tawagana yevgeny prigozhin ya ce jami'ansa sun kama cibiyoyin sadarwa mallakar sojoji dama dai tun fari rasha ta ce matakan dakile ayyukan 'yan ta'adda na ci gaba da kankama a moscow bayan da kwamandan na wagana prigozhin ya sha alwashin kifar da shugabancin rundunar sojojin na rasha sai dai rasha na ci gaba da kira ga mayakan kungiyar su yi watsi da shugabansu da kuma aikace-aikacen kungiyar baki daya a hannu guda kuma rasha ta zargi kwamandan dakarun kungiyar sojojin haya ta wagana yevgeny prigozhin da bijiro umarnin rundunar sojojin kasar biyo bayan alwashin da ya sha cewa zai dauki matakin ladabtarwa akan hafsoshin shoji waɗanda ya zarga da kashe mayakan ƙungiyarsa dubu biyu a wani yanayi mai kama da fito na fito tsakanin prigozhin da manyan hafsoshin sojan rasha jami'an hukumar tsaro ta fsb sun buɗe tuhumar aikata manyan laifuka a kansa inda suka bukaci mayakansa su yi watsi da umarnin da yake basu kuma su kama shi a wani labarin kuma jami'an kungiyar tarayyar turai na goyon bayan shawarar amfani da kudaden kadori mallakar rasha kimanin dala biliyan 230 wajen tallafa ukraine da sake gina kasar sai dai babban bankin nahiyar turai ya ja hankalin hukumar kula da ayyukan kungiyar tarayyar turai game da hakan saboda a cewarsa matakin na iya shafar takardun kuɗi na euro da kuma yanayin hada-hadar kuɗaɗe a nahiyar. alazai daga kasar sudan mai fama da rikici na kasa mai tsarki inda suka dukufa wajen addu'o'in kawo karshen hare-haren yaƙi da kasar ke fama da shi kusan watanni uku da suka gabata azantawa da shi wani alhaji mai suna kamal kabashi daga lardin darfur wanda ya isa saudiya domin aikin hajji na fatan wanzuwar zaman lafiya da lumana a sudan kamal na cikin mutanen da aka cilla rokoki gidajensu a yankin kudancin darfur makonni da suka gabata kuma ya tsallake rijiya da baya yayin musayar wuta tsakanin mayakan kungiyar rsf da na rundunar sojin kasar ta sudan kamal kabashi tare da mai ɗakin sa da yaransa biyar sun tsallake hare-haren kana daga bisani suka tsere zuwa el babban birnin lardin na darfur suka sami mafaka ana shan labarun ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa mahmudu zai sake dawo mana da karashin labaran duniyar. Amma kafin nan hukumar alhazan Najeriya ta kammala jigilar maniyarta daga Najeriya zuwa Saudi Arabiya a yau Asabar. Kwana uku kafin hawa arfa wakilin murya amurka madina dauda ta halarci filin jirgin ga kuma rahoton da ta haɗo mana Shugaban hukumar alhazan Najeriya zikirullahi kulle Hassan ya nuna farin cikinsa na kammala wannan jigila ganin cewa kasar Saudiya ta yi wa Najeriya ƙarin alhazai har dubu casa'in da biyar saɓani yadda aka bayar a bara. Amma duk da haka ba a bar kowa a baya ba. Today being the official final of the outbound flight operation from Nigeria to the Kingdom of Saudi Arabia. We indeed we are grateful to Allah. This journey began on May 25th when 472 Nazarene pilgrims departed Holy Land, and we are coming to an end today when the entirety of the state pilgrims, the last of which we, the leadership of National Commission, are going to be part of, are going to the Kingdom of Saudi Arabia today. A nan lahi ne yake cewa a cikin shekaru goma da suka gabata wannan shine karo na farko da za a kammala jigilar alhazai a cikin lokaci. lahu ya ce wannan abin alfahari ne a gare shi da abokanan aikinsa duba da yadda aka samu matsaloli da farkon jigilar alhazan amma Allah ya shiga lamarin saboda haka aka samu sa'ar kammala jigilar ba tare da wata matsala ba kuma a cikin lokaci. Shi kuwa darakta mai kula da fannin gudanar da aikin hajji Abdullahi Magaji harɗawa ya ce ce zuwa yau hukumar ta jigilar maniyata fiye da dubu saba'in da biyar wanda idan aka hada da waɗanda suka bi jiragen yawo za a samu jimlar dubu casa'in da biyar. har dawa ya ce an samu matsalar bi ta ƙasar Sudan saboda yakin da ake yi tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine wanda ya sa tafiyar ta ƙara tsawo daga sa'o'i hudu da ake yi a da yanzu sa'o'i takwas ake yi kafin a kai Saudi Arabia. Wannan bai sa hukumar ta yi ƙasa a gwiwa ba. Da awa hudu da rabi ta ya gama biya mana bukatunmu jirgi zai sauka a can saudiya ya kamar awa biyu kafin ya taso kin ga duk awa shida zuwa bakwai an gama komai da komai amma yanzu tafiyar awa bakwai da rabi zuwa takwas ake yi sannan ya sauka ya awa biyu kin ga awa goma ya sake dawa awa takwas awa goma sha takwas ai duk wannan ba karamin jinkiri ba ne muna da kamfanoni masu jigilar nan fiye da na bara a yawansu kuma su ya fi na bara so zan ce alhamdulahi abubuwa suna tafiya kuma muna da kyakkyawar zato cewa insha Allah duka alhazan maniyyatan Najeriya gaba daya da na karkashin kamfanoni masu zaman kansu da na jihohi duka insha Allah za a kwashe su sabanin abin da ya faru a bara daya cikin malaman da ke ayarin maniyyatan Sheikh Ahmed Suleiman Ibrahim ya yi bayani ne kan abin da ya zama wajibi ga maniyyaci a wannan lokaci na aikin hajji lalle yana da matukar muhimmanci ga wanda ke da niyyar aikin hajji mai da hankali a game da abin da ake cewa alwuquf bil arafat tsayuwa a filin arfa domin shine aikin hajji alhajju arafat lalle aikin hajji shine tsayuwa a arafat wanda bai samu tsayuwa a arafat ba bai samu hajji ba sai ya nemi wasu kuɗin ya dawo idan ka tsaya a arafat to lalle ka fita daga cikin waɗanda ake cewa har yanzu ba su sauke farali daga kansu ba an ce shika musulunci guda biyar aikin hajji na ciki yanda ka san an ce dole kullum kai sallah haka aka ce maka dole in kana da dama ka tafi kai aikin hajji wata sanarwa da ke dauke da sa hannun mataimakiyar darakta a fannin wayar da kan al'umma na hukumar alhazan fatima sanda usara ta ce kamfanonin jirage biyar ne suka yi jigilar alhazan a bana da max air da azaman da Flyers da airpeace da kuma aero contractors madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya. A gaida Madina Dauda, to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Rahotanni daga Hong Kong na cewa fasinjojin wani jirgi mallakar kamfanin Kasai Pacific sun tsallake riya da baya a yau asabar da safe bayan da tayar jirgin ta bindiga a filin jirgin sama na Hong Kong. kafin labaru ta RTHK ta ruwaito cewa ma'aikatan ceto sun kai agaji cikin gaggawa domin kai ɗauki ga fasinjojin da matuka jirgin. Jirgin mai ɗauke da fasinjoji 293 da ma'aikata 17 na kan hanyarsa ne ta zuwa birnin Los Angeles na Amurka. sai dai rahotanni sun ce goma sha ɗaya daga cikin fasinjojin sun samu raunuka kuma aka yi musu magani a wani asibiti da ke kusa kafin daga bisani a sallame su. Pakistan ta yi watsi da kiran haɗin gwiwa na Amurka da indiya da ke neman Pakistan ɗin ta ɗauki matakin masu kitsa aikace-aikacen ta'addanci a kan iyakoki. A wata sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar a fadar shugaban Amurka ta White House a ranar Alhamis ɗin da ta gabata bayan wata tattaunawa tsakanin shugaba Joe Biden da Prime Minister India Narendra Modi. Shugabannin biyu sun yi Allah wadai da hare-hare da suka kira na ta'addanci akan iyakoki. sanarwa ta bukaci pakistan ta ɗauki matakan gaggawa domin tabbatar da cewa babu wani yankin da ke ƙarƙashin kulawarta da ake amfani da shi wajen kai hare-hare na ta'addanci sai dai pakistan ɗin ta bayyana wannan kira na amurka da indiya a matsayin lafazi maras tabbas wadda ka iya gurgunta kyakkyawar fahimtar jama'a kan al'amura. Muhammad Ibrahim Kwarke ne ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. Hukumar da ke sa ido kan kafofin yaɗa labarai ta ƙasar Kamaru ta yi barazanar dakatar da gidajen talabijin musamman na ƙasashen waje waɗanda ke yaɗa hotunan bidiyo masu nuna alaƙar auren jinsi ɗaya. ɗabi'ar da ƙasar ta haramta. Muhammad Bashir Ladan na ɗauke da ci gaban rahoton. Cikin sanarwar da ta fitar, hukumar ta CNC, Conseil National de la Communication kenan, ta bayyana lura da yawaitar shirye-shiryen da ke ƙoƙarin yada ɗabi'ar ta masu auren jinsi ɗaya. musamman waɗanda ake nunawa ta hanyar amfani da zane ko 'yar tsana da aka fi sani da cartoon a turance. hukumar sa ido kan kafafen yada labarai ta buƙaci dukkanin tashoshi da ke tallata shirye-shiryen da su gaggauta janye su ko kuma su haɗu da fushin gwamnati alaƙar auren jinsi guda haramtacciya ce a kamaru inda ake zantar da hukuncin ɗauri watanni shida zuwa shekaru biyar a gidan yari sai dai kamaru ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya mai taken protocol de maputo wannan dokar ƙasa da ƙasa kuwa ta yi fishe kan dokar ƙasar kamaru kamar yadda barista muhammad hamza ya shaida wa muryar amurka wato dokan kamaru na eh, ƙasan kamaru ko da penal ta hana cewa ya zama da namiji ya fita da namiji ko kuma mace ta fita da mace har balantana a zo a yi maganan ma aure wannan idan an yi shi aka ce fursuna ne nejire wato Eh, eh, eh, haka wannan abin ɗin take to amma yanzu mun san cewa a cikin wato lissafin kundi na ƙasa akwai Traité de Maputo. Traité shi kuma yana kan yana sama wato da dokan ita kasan Kamaru. To sai zama kuma kasan Kamaru ta je ta yi ratifiyan wannan dokan din shine Protocol de Maputo. Amma idan muka duba shi muga cewa cikin Protocol de Maputo an yi maganan cewa wato mace ko namiji suna da izinin 'yancin kansu suna da 'yancin kan su yi abin da suka so da eh, eh, wato kamar gabansu to wato wannan ya nuna cewa idan namiji na so zai iya tafiya wajen namiji idan miji na so zai iya tafiya ma wajen dabba ko ba ba mace za ta tafi iya tafiya wajen mace hakan nan duka to wannan din mun yi ratifiye to sai na shi kuma protocol masu fito yana saman din ko da penal na ƙasa na ƙasar mu to amma a ƙasar mu shine na nuna cewa wato wannan doka ya nuna cewa a kamaru ba a yarda da wannan eh, eh, eh, irin halin din ba har zuwa wannan lokacin dai ba a bayyana sunayen kafofin talabijin din da ke tallata shirye-shiryen na masu auren jinsi ba duk da cewar babu bukatar wallafa sunayen kafafen domin adadin tashoshin na da dama. Muhammad Bashir Laden muryar Amurka daga Yawundi a ƙasar Kamaru. To a gaida Muhammad Bashir Laden wannan shirin na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. haka kuma a kodiyoshi yaushe ake so za a zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshin voa hausa domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu a nan Washington DC a mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo tattaunawa da Isiyaku Bala magatakardar kungiyar direbobin manyan motoci a birnin kwanni kuma magatakardan kungiyar a yammacin afirka wanda yake mana bayani akan abubuwan da ke haddasa hatsarin manyan motoci a hanyar nijar ga kuma ci gaban tattaunawarsa da wakilin mu haruna mamman bako muna musamman bangaren musamman direbobi wani bi akwai waɗanda don su samu su yi doguwar tahiya akwai abubuwan da suke haɗiya wanda ke sa wasu kwana ba zai ɗauke su ba kuma wannan shi ma an gano cewa shi na kawo hatsartsura wannan abin. Eh, zan iya faɗa maka wani abu guda duka ɗan adamu kowa da irin halittar da Allah ya masa. to ba zan ce maka wane ko wane ko wane ba domin Allah shi an masani ya yi sanin mashayi ya yi sanin wanda bai sha wanda shaye-shayen shi ya zurfi da an gane shi an sani amma yau mafi yawancin direbobin mu da aka sani na jiya wa'anda aka zaton har yanzu suna ba suna ba cikin kashi ɗari yanzu direbobin mu a kowu ya ka samu kashi goma masu shaye-shaye saboda duniya ta rige ta ci gaba Ko da dare ba sa daban na alheri na shi gina gidan shi ko shi na wata abu mai karuwar da shi wannan shaye shaye na da ban ce ba a yi ba bai yiwuwa na Allah shi halitta bawa cikin mutum ɗari a ce ba a samu wanda Allah cikas ba amma wa'annan da an ka sani na jiya a ce direbobi suna shaye-shaye na suke wannan na sefo shasha ne mu dabbobin mu da dama na ce maka cikin 100% cikin kashi 100 na dabbobin mu kashi 10 na yadda zaka samu masu shashai ko dabbobin disnef ko dabbobin jalab ko dabbobin talam dukkan ni dabbobin na yanzu nake ma bagana wanga shasha na yi ba irin na da da an yi wannan shirme da kasan da zaka ganin ko wani irin halitta zaka ganin suna shasha ko laba an baji dabbobin sun ji wa suka bari shi kenan yanzu eh, takarda yalla irin hatsartsoron da kuke samu yalla ga shekara kuna ku yi kisa rashin yalla wannan hatsurtsura da motocin ku ke samu yalla kamar ko yawan hatsurtsuran ko yawan mutanen da ke rasa rayukansu yalla ana a kwatanta abinda yalla ku kai ki kididdiga watakila Ito eh ala haɗu amma ban da kimanin mota nawa sun ka samu haɗura da mutum nawa sun ko ba gaskiya ba ana yi domin wa'anda motocin da su kwanta ba su kashe mutum ba a kowane an ka samu mutum mutane ɗaya biyu daga ciki an samu wannan rashin rayuka sai dai mutum wanda Allah sa abin gashi Allah ya yi masa kuma da muka saura Allah ya mun cika da imani ba na in ce maka mota kaza ko kaza babu kisashi ga hannu amma shi wannan inda za a samu shi sai ga jandarmeri ko police su suke arrestate ka da accident to da karshe da ana ganin haɗuɗɗuran da ake samu mahiyanci suna nasaba da rashin girmama ƙa'idoji na toki kwadu de la route yalla wane tambihi za kawa su direbobi domin su yi la'akari da wannan su kiyaye wa kansu waɗannan hatsurtsura da hasarurruka na dukiya da na rayuka. Eh, ka san shi al'amari na bin ka'idodin tuki babu ainihin muke cewa duk wanda ya karanta ko da ya san sa kuma wanda bai karanta ba zai iya gane ba abinda nake gaya maka aina ya maka bayanin gaugawa malam haruna ko ka karanta kwada in ka ce gaugawa za ka sa cikin rayuwarka ba za ka kai gaya ba wanda gusu yana a yi respectar kwad a bana na farko ga dare bai iya san kai to amma har matso kana aiki tare da gaugawa to ko ka san kwad bare shi za ka yi dan gaugawa na keɓa kwad kan nan za ta yi tabaka na naka da tunani can daban ka zo ka aikata abin da bai cancanta ba ya cancanta direbobi su san muhimmancin me a kwad ko ba gaskiya ba shi kwad yana ba mu abubuwa da dama kamar magana ce tsakankani na da kai in ka karanta kwad la karanta kwad in mun ka taho da junan mu inda dare na inda rana na kamar muna iya mu juna magana ba cikin na daga mu hannu akwai ya akwai magana da zaka iya min da hitubu ko da wasu abubuwa na san abin da kake ni gare ni kuma na san ka yi ni gaskiya ko kana matse shi nan ne muhimmancin kwad kuma lalan wuri da ka zo ka ga falo da sinyal jashiyan kenan kana gane abin da yake da shi kenan ka ga wasu abubuwa inda ana amfani da karatun kwadikin nan na hayya ko miye ne za a samu zai zama to da gagge ba da yawa ba nan ne kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar da Isiyaku Bala magatakardan ƙungiyar direbobin manyan motoci a birnin Kwanni yanzu a madadin shi bakon namu Isiyaku Bala da wakilinmu a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Julie Gresham da ta hada mana sauti. Baba ya ko makiri daga nan birnin Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida baba ya koma Keli kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar asabar alasa mu dace. To ma'adalla sai a kasance da sashen Hausa domin jin dukkan shirye-shiryenmu. Yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan in zaƙulo in karanto kaɗan daga cikin saƙon da kuma sauraki aiko mana ta imel. To saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga sanin Muhammad Shindo, unguwar karfin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya fara da sallama ya ce kai cu. Rikicin ƙabilanci da ya sanadiyar kashe mutane goma sha shida a jihar Filato. Abin tashin hankali ne. muna kira ga hukumomin jihar filato da su ɗauki matakin ba sani ba sabo ga duk wanda aka samu da hannu a wajen tada rikicin daga ƙarshe yake ƙara kira ga al'ummar da su zauna lafiya da juna don samun ci gaba mai ɗaurewa sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga alhaji umar fo'eba gashuwa da adam a adam gashuwa suka ce sabon hasashen masana kan cewa akwai yiwuwar samun ƙarin kuɗin wutar lantarki a najeriya da kusan kaso 40 cikin 100 nan da wasu 'yan kwanaki to tabbas zai jefa al'ummar najeriya cikin mawuyacin hali ya kamata mahukunta su sake tunani sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito wato na haɗin gwiwa ne daga jamilan ado salati goma ga annabar jau da aishan usaini dan ta karasuwa da maryam gana alhaji nuciya wacakal tare da fatan ado salati goma ga annabar jau suka ce zancen da sabon babban hafsan sojin ƙasar najeriya na 23 major janar torrid lagabaya ya yi na cewa ya yi alkawarin yin aiki kan gaskiya da adalci da kuma sa sojoji masu ƙwazo a sahun gaba abin murna da farin ciki ne ga al'ummar najeriya duk da haka muna addu'ar allah ya ba su nasara amma muna kira ga al'ummar najeriya da cewa don allah mu ba su haɗin kai domin hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga shehu adamu rijau ya ce shugabanninmu ya kamata ku yi wani abu akan matsalar wutar lantarki da muke fuskanta a karamar hukumar mu ta rijau domin kun yi shiru kuma gashi man fetur ya yi tsada sannan aljihu babu nauyi abin fa zai yi mana yawa to allah ya kyauta ga saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga salihu isa fana ƙaramar hukumar kamba jihar kebbin najeriya ya fara da sallama ya ce biyu hausa sannu sannu ba ta hana zuwa yau muna saura kwana hudu zuwa biyar a gudanar da shagulgulan bikin babbar sallah kuma ga talakawan najeriya muna cikin halin talauci na rashin kudin sayan ragon layya kuma ga halin matsalar tsaro da ƙasar mu najeriya allah ya kawo mana mafitar wannan lamari amin summa amin sakonnin kenan da kuke aiko mana sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da kawo muku. To kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan. VOA Shirin muryar Amurka tare da ni Madina Dauda akan al'amura daban-daban na rayuwar yau da kullum siyasa, zamantakewa, harkokin tsaro, kiwon lafiya, ilimi, harkokin matasa da gudanarwa na rayuwar al'umma. zauren VOA daga sashen Hausa na muryar Amurka domin ilmantarwa, faɗakarwa da isar da muhimman saƙonni a gare ku. Zauren VOA tare da ni Madina Dauda daga tashar ku mai farin jini muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To wannan haka yake, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. Asabar shugaban Rasha Vladimir Putin ya gargaɗi dakarun ƙungiyar sojojin haya ta Wagana inda ya ce bijirewa umarnin kwamandojin kula da ayyukan sojoji cin amanar ƙasa ne. Yana mai cewa za a hukunta duk wani jami'i da ya yaƙi muradin Rasha. A wani jabi ta kafar talabijin shugaba Putin ya yi alkawarin ɗaukar matakan da suka dace wajen daidaita al'amura a birnin Rostov da ke kudancin Rasha. inda kwamandan dakarun kungiyar ta wagna yevgeny frigozin ya ce jami'ansa sun kama cibiyoyin sadarwa mallakar sojoji Ƙungiyar tarayyar Turai na goyon bayan amfani da kudaden kadarorin Rasha da aka rufe a bankuna kimanin dala biliyan 230 wajen tallafawa yakin yukiran da sake gina ƙasar. Sai dai babban bankin nahiyar Turai ya ja hankalin hukumar kula da ayyukan ƙungiyar tarayyar Turai ɗin game da hakan saboda a cewarsa matakin na iya shafar takardun kuɗin euro da kuma yanayin hada-hadar kuɗaɗe a nahiyar. Rahotanni daga Hong Kong na cewa fasinjojin wani jirgi mallakar kamfanin Kasai Pacific sun tsallake rijiya da baya a yau da safe bayan da tayar jirgin ta yi bindiga a filin jirgin sama na Hong Kong ɗin. kafar labaru ta RTHK ta rawaito cewa ma'aikatan ceto sun kai agaji cikin gaggawa domin kai ɗauki ga fasinjoji da kuma matuƙa jirgin. To madalla a gaishe ka masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Shirin kuma da zai zo muku da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ke amsa tambayoyin da ku masu kuke aikowa. Domin sake sauraron wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voa voahausa.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kan a madadin Muhammadu Ibrahim Kwari da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau Mr. Patrick. Nisar fil hashin gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa sai mun sake dawowa a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Salamu alaikum.